su agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International ake saurare a kan mitoci 26. Abdullahi Isa kamar sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci a najeriya hukumar zaben kasar ta yi kira ga majalisar dokokin kasar na ganin ta samar da tsauraran dokoki da ke haramta wa 'yan siyasa mallakar kudade a wuraren zaɓe addis ababa kuma a yau ne ake soma taron shugabannin kasashe karkashin inuwar kungiyar afirka ta au e za ku cewa amurka ta sake jaddada matsayinta kan makomar tsaro a karkashin tsarin nan nato na ƙara kashe kudaden tsaro daga yankin turai musoma da tarayyar najeriya inda hukumar zaben kasar inec ta yi kira ga majalisar dokokin kasar na ganin ta samar da tsauraran dokoki da ke haramta wa 'yan siyasa mallakar makudan kuɗaɗe a wuraren zaɓe domin dakile sayan da sayar da ƙuri'u da sauran kurakurai a lokacin zaɓe shugaban kwamitin majalisar kan harkokin zaɓe bayo balogu ne sanar da shirin na kafa dokar zaɓe ta shekara ta 2025 domin mai gurbin dokar shekarar 2022 da ake yi a yanzu da yake jawabi a wani taron tuntuɓa da jami'an tsaro da kwamitin ƙwararru kan gyara a bangaren da ya shafi dokokin zaɓe a abuja a jiya juma'a kenan daraktan ƙara na inec tanimun muhammad ya bayyana yadda ake ƙara nuna damuwa kan sayan ƙuri'u wanda ya zama babbar barazana ga tsarin demokuraɗiyya a najeriya kusar najeriya jamhuriyar niger a yau asabar ne ake fara gudanar da taron tattauna batutuwan da suka shafi ƙasa a ƙasa da kuma duba makomarta nan gaba wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalarta taron sun hada da yin dubi a game da ɗimbin matsaloli da ƙasar ta nijar ke fama da su musamman a fagen siyasa da tsaro da tattalin arziki da kuma shari'a tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a aiwatar da sunan gaba to sai dai gagarumin aiki da ke gaban taron shine tsara yadda za a sake dawo da kasar kan turbar demokuraɗiyya da fayyace tsawon lokaci da ya kamata a ɗauka ana rikon ƙwarya kafin gudanar da zaɓe da kuma irin salon mulki da ya dace ƙasar ta nijar ta yi amfani da shi nan gaba a yau asabar ne ake soma taron shugabannin kasashen afirka ƙarshen inuwar ƙungiyar ta au a addis ababa inda ake kyautata taron zai mayar da hankali a rikicin da ke ƙara kamari a jamhuriyar demokradiyyar congo shugabannin za su gudanar taron ne a wani lokaci da ake fuskantar tashin hankali a kasashe da dama na afirka da suka hada da sudan da jamhuriyar demokradiyyar congo a jiya juma'a ne 'yan tawayan m23 da ke samun goyon bayan dakarun rwanda suka kwace ikon bukabu labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a kasar cote d'ivoire kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar a yammacin juma'a da hukuncin ɗaurin rai da rai ga mutane hudu daga cikin mutane goma da ake tsare da su biyo bayan harin ta'addanci da ya afku a gabar tekun grand bassam a watan maris na shekarar 2016 wanda ya sanadin mutuwar mutane 19 tare da jikkata wasu 33 an same su da laifin hada baki a ayyukan ta'addanci kotun kuma ɗauka ta tabbatar da hukuncin ne ga mutanen hudu da ake tuhuma da suka hada da direba mutumin da ya ɗauki nauyin shirya harin da kuma wasu mutane biyu da ake zargin da taimaka wajen gano wurin da ake kuma sarrafa makamai a yau asabar ne kungiyar hamas ta sanar da shirin sako wasu 'yan isra'ila uku da ta yi garkuwa da su domin musanya da falasinawa 369 da ke hannun isra'ila wanda shine musanya na shidda da aka cimma a yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a wannan mako isra'ila da hamas dai sun yi musayar zarge-zargen karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a ranar 19 ga watan janairu inda kungiyar hamas ta ce za ta dakata da sakin fursunoni sannan isra'ila ta yi barazanar sake shiga wani sabon yaƙi a yankin zirin gaza to sai dai a jiya juma'a ne bangarorin biyu suka yi nuni da cewa za a ci gaba da sakin mutanen da aka shirya a yi a yau asabar ofishin firaministan isra'ila ya bayyana sunayen mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma ake kyautatan kungiyar ta hamas za ta sako su zuwa anjima amurka ta sake jaddada matsayinta kan makomar tsaro a ƙarƙashin tsarin nato na ƙara kashe kuɗaɗen daga ɓangaren turai mataimakin shugaban amurka jd vance ya sake sabunta kiraye-kiraye a zauren taro na tsaro da ke gudana a birnin munich na ƙasar jamus zuwa mataimakin shugaban amurka vance a taron tsaro na munich a jiya juma'a inda ya da dagewar da gwamnatin trump ta yi a sha'anin da ya shafi tsaro da fatan ganin sauran kasashen sun ƙara ƙaimi wajen ba da kuɗaɗen da suka dace a ƙarshe mataimakin shugaban na amurka ya jaddada buƙatar raba nauyi ta yadda amurka za ta mayar da hankalinta ga ƙalubale musamman a yankin kudu maso gabacin asiya shugaban faransa emmanuel macron ya ce shugaban ukraine volodymyr zelensky ne kadai zai iya yin shawarwari a madadin ƙasarsa yana mai gargadi a wata hira da manema labarai jiya juma'a game da yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban rasha vladimir putin wanda ake ganin hakan kaɗai zai iya kawo ƙarshen wannan rikici da za a yi da zai tasiri ga duniya ga baki ɗaya a ranar alhamis ne mark rutte shugaban kungiyar tsaro ta nato mai kasashe 32 ya dage cewa dole ne ukraine ta shiga tsakani a duk wata tattaunawa sulhu hukumomin faransa sun ba da rahoton cewa sun ceto bakin haure 6,310 da ke kokarin tsallakawa tashar jirgin ruwa domin isa birtaniya